Assalamu alaikum masu kallon mu da sauran muna muku fata alheri barkaku da kasancewa tare da mu. E, dangance da kokowa e, komawa aibo e, Hassan Zandar to lalle mun sami labari ga manema labarai da cewa lalle ba gaskiya ba ne lalle ba gaskiya ba ne ya yi ne don ya gwada ya supportar din shi kuma ya gada gabanin kokowa na jihar maradi dangance da abin da ke faruwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu wannan gida A fatan kuna cikin ƙoshin laya tabbas don yanda kuke gani tabbas haka ne amma aibo ni ne ke ga muku na ce muku aibo ya zo aibo ya da maradi amma ba ku san ko me yasa ba aibo ya ce ya bar maradi duk wanda ke da dan uwa aibo har dan uwan shi ya hwade mutu ba wanda ya taka kafa reference ya zama ba yanan ba yanan ba yanan ba yanan ba yanan kuma ko kowace da Adamu Abdu kowa ya ganta suka ce ƙarya ce suke nuna mai ƙeya in bai haka ba ba ku gani kaza ne rayuwa ba haka take ba ana ma mutum uzuri abin da na sani yadda duk abin da ka sani na rayuwa na san da shi duk wanda kaga ya ce ya bar jiha nan dan tambaye da ya ce ya bar jiha ya aka yi da aka bincike shi nura hassan da ya ce ya bar jiha ya ni aka yi din gaga dan koko ya ce ya bar jiha an zalunce shi kuma ko an zalunce shi wani in aka mai abu wani na da haƙuri wani bai da shi amma aibo ya yi haƙuri domin Allah kokowa ta mara ɗaya na da haƙuri ai bai zuwa wajen wani ce mai ɗauki wani abu ya bashi dan babban ɗan kokowa ba ya ci kaza sani ne bakwai ba duk wanda ke kasuwa so yake samu duk wanda ke kasuwa so yake samu tsakani na da Allah nake gaya muku babu magana na kwanace kwanace ti ɗan koko da za a kawo bai kai haƙurin aibu kuma manya sai an yi magana an sasanta aibu yana nan maraɗi. amma ku hakuri, haƙuri za ku shi jawabin shi ni ne ke gaya muku duk wanda ya hasala ya haƙuri eh mai ɗaki shi san da yake mai ruwa ba mace kake armi ba ka sake ta ba ba kake zuba kuɗi ka arme ta ba ka sake ta ba to ka san matsalar ta, ta, shige shi baka sani ba dan uwawa uwa ɗaya uba ɗaya dan uwan kai hwaɗe mutu likita ba uban da bai san dan uwan aibo ba yana likita ba magajin shi ba wanda ya taba duka ce bare ya je ko ya taimaka ɗauki wani abu ya bada ƙarhe ma ga ƙarhe ka ɗari biyar aka so shi sai da ya taya mai so shi ƙarhe wanga wanda za a saya mu dan uwan shi lakashi zai samu matsala ha ku dai ba ku dai ku zauna ku ne inda kuke ku zauna ku ne inda kuke idan kana son mutane wasu ba san ka ba aikin banza ne ba manya ba san ka to sai yaya ana gwada ma ya kiyaya ta da ta ba haka nan ne ba wanda gaji ya ce kaza ne baka san matsalar shi bane ba ba dole ne ba sai ya hito ma ya ce ma kaza ba amma manya in suka san kana cikin matsala a ga manyan sai su gane eh, ba su wancan ba su da kirki to ba komai sai a sasanta ba. ba wanda ba neman sasanci ko ya haƙuri dan Allah da annabi